sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai yi duba kan kalubalen ciwon koda da ke ci gaba da zama babbar matsala ba kaɗai ga ƙasashe masu tasowa ba har ma da manyan ƙasashe da ke da ƙarfi a ɓangaren kiwon lafiya. kalubalen cutar ta koda ya sanya majalisar ɗinkin duniya ware rana guda kacokan a matsayin ranar masu larurar ta ciwon koda wadda ke gudana kowace sha ɗaya ga watan maris cutar koda na daga cikin jerin cutukan da ke addabar jama'a a wannan zamani duba da karuwar adadin mutanen da ke fama da ita inda bayanai ke cewa kashi goma na al'ummar duniya na fama da wata matsala mai alaka da cutar ta koda dr hassan jangole kwararren likitan koda ne a babban asibitin zindar kuma malami a jami'ar da magaram ta jamhuriyar Nijar ya mana matashiya kan matsayin wannan halitta ta koda da dalilan da ke haddasa ciwon ta ga dan adam. da biyu gare mu biyun nan ko na aikin su su suke taki jini suke hidda saltacin eh, jiki su ruwan jiki su suke daidaita da wani sabu da ake calcium kuma kodan nan su suke kera jini babu koda eh, in sun lalace babu jini to ya ki sani koda ya lalace da na iya sanin shi an ka ɗauki jini bayan wannan mutum na da tension da diabetes su ma ya kamata ya je ga likita a daidaita su in ba daidaita su ba kuma suna iya suka ciwon koda kuma wajen kakannin mu wasu banni kuma masu problem kin wutsari kaga mutum ya tsaya bai tsari sai ya yi kwana nawa ko sati nawa sabon ya lalace koda akwai wannan kululu nan da ya girma ya kamata mutum na tsari na kubcewa ko ko yana yawan tsari in ba ma babu diabetes ya kamata ya zo ga likita fiska wannan ba maganta su ba da guri suna sa ciwon koda eh, kuma akwai magani maganin ba na gargajiya ba ko likita ma akwai masu eh, ba da eh, ciwon koda ya ake sani kuma akwai ciwon koda cin tsari akwai wani abin da muke auna in sun yawa cin tsari sai duk daga cin jini suke koda kamar su suke tsakanin jini da tsarin nan in akwai abu a cin tsari a duba gani me yasa shi wani ciwo ne a yi maganin nan sai ku ga ciwon koda nan bai ci gaba la'akari da yadda da zarar mutum ya kamu da cutar kodar musamman a kasashe masu tasowa daga lokacin zai fara kallon kansa a matsayin gawar da ke jiran lokacin ta hakan ya sanya mu tambayar dr hassan don jin ko ana iya warkewa daga cutar koda ana warkewa ciwon koda iri biyu ne akwai wanda ake cewa incidence renal aiguë kamar rauni ne haka ka mu ana warkewa cin kwana biyu uku kuma akwai wanda in ya kamu mutum kamar shi kenan sai mutuwa shi dialysis kenan dialysis ba shi ba ne eh, magani wanda ya kamata magani wanda ya kamata shi ne dashe yan kai ma mutum dashen koda kamar kodan ka ne da ya lalace mutum na rayuwa da koda ra guda eh, don ka yan kai dashen nan kaga shi kenan bai dialysis kuma komi daidai zai yi ciwon koda dai alhamdulillah nan ga shekara biyun ga eh, wanda ake kamar turai ma mutane na zuwa ana yi musu kamar wannan a ji a soka koda mm, a ga kowane irin ciwo ne alhamdulillah nan ga ma mun fara shi muna tura kano muke tura wasu fuskakin kasan gaba a iya samun resulta muna tura kana ana samun rezulta an ci gaba nan yanzu abin da da saura da shan da shan miliyon da yawa ne daga miliyon ashirin ba biyu zuwa wajen talatin ake da shan koda to ba kowa ba da kuɗi. dai zai wannan me shi ne dai abin ga magani wanda ya kamata in kai shi an kwayoyi kadai za ka sha babu wani dialysis in daji ka ce eh, kana iya zuwa gidanka me in dialysis ne ka kai a cin yadda in ba zanne za ka zo ka zamna ko nyamai tunda nan kadai ne ake iya dokan ka to ba kowa ba ke kudin da shi me ka samu mai baka gwamnati tana finance in ka da kudin ka kadan kana iya da shan nan yanzu ana akwai kuna labarin ko kuna da masaniya kan wanda aka ba shi ko taimaka mai aka da sami to nan ga dai mutum guda an kai indiya an kai a banga me da an kai mai da shi ya komo gida ya yi ma wajen shekara biyu masu da shi cin kasa sun kai wajen su ina ji a wajen hamsin dai a nan niger yanzu nan ga ma akwai wanda an kai ma da shi wajen shekara talatin ba biyu da shi ya zamna sai yanzu ne ya lalace sai ya komo ga dialysis kuma. Mutanen da suka kamu da wannan cuta har ta kai ga rasa kodojinsu na fuskantar babban kalubale saboda yawan kuɗin da ake bukata wajen wankin jini sau biyu a kowane mako. Yusuf Yahaya wani da ke fama da wannan larura ta ciwon koda ya bayyana mana alamomin da ya fara ji gabanin tabbatar da cutar. Maradi can ƙauyen ɗan Isa. Tun daga can kake zaune. nan? A nan nake zaune saboda wannan cuta ita ta sa na dawo nan. Ko da ka ce kwata-kwata ta? Eh duka ne suka taɓo. Da wasu alamomi ka fara shi? Eto eh alamomin dai da mutum zai fara ji kamar yanayin masasara ko da yaushe kuma da amai da abin da ka ci sai kai ta amai da yanayin ciwon baya haka to shine dai yi ɗinta ne na farko gaskiya sannan rashin fitsari fitsarin mutum yana tsayawa gaskiya eh wannan kamar in mutum yana yin shi sosai in ya ga ya dan fara raguwa to gaskiya haraka ne wannan na sun yi ɗin yawan ciwon kai masasara amai ciwon baya da tsayawa fitsari su ne yi dinta ne babba ka samu wani wanda zai taimaka ma baka ko ko rashin haka ne sa kake nan kana wanke shi gaskiya ban samu ba ban samu wani wanda zai bani ba kuma ni gaskiya ba wai na nema bane a bani ko a canza mani saboda abu ne wanda yake da tsadan kuɗi kuma gaskiya mu ba mu da halin da zamu yi ba eh shine eh, to ka gani kuma wannan abin da ma mutum zai ci yana faman shi to yana ta ya zuba wannan kuɗi a mai wannan aiki to shine muka tsaya nan ne dai ake wankin dai alhamdulillah shi ma wankin yana bukatar sosai ma kam yana bukatar kuɗi tunda saboda Allah duk irin tare abin da kai a kwana a tashi a kwana a tashi gaskiya karewa yake saboda ni yanzu gaskiya kaddarori ba wanda ban sai da ba kuma kullun kuɗin nan cin su aiki. Da shan koda ko wankin jini su kaɗai ne hanyoyin sauƙaƙe raɗaɗin wannan cuta wata mata da wakilin mu Ibrahim Malam Cillo ya gana da ita a asibitin Dutse na da magaram sashen wankin kodar ta bayyana mana halin da suke ciki da irin kuɗin da suke kashewa wajen wankin kodar. Eh, sunana Aisha Tadayyabu na kai wata tara ina zuwa ina wanaanza wanadialysis saboda ciwon koda ne musabbabin wannan ciwon wallahi kawai ciwo daga tansiyo daga tansiyo muna nan muna ta fama da muka zo likita da aka dauki jini sai aka ce ciwon koda wallahi aka ce miki ciwon koda ne ya yake ji kai ni a lokacin nan ma kawai sai nake mutuwa a ci wallahi na sare sosai yanzu da kike zawa na ana miki wankin koda kika ji ah alhamdulillah tun a lokacin ma da aka fara kawai ya kaji shakwat da daɗi mutane ka san in suna da ciwon ma abin da yake hana ka zawa likita kuɗi kuɗi karshen kuɗi wannan gura ko nawa gare ka da na yan uwa duka siya kare. shine muke kira da gwamnati da ta dinga taimaka ma wannan gurin yanzu haka wannan yan allura wannan kullum he ka siye ta kuɗi ba kaɗan ba in baka da dai ka zamna amma baka zo kenan shine muke kira da gwamnati ta dinga taimaka yan ciwon koda a rage kuɗi ganin irin wahalar da masu fama da cutar ke sha ne yasa wannan mutum da ke zaranga tsakanin tsakanin gazawa ta jihar maraɗi da damagaram ya yi fatan wadata sassan kasar da kayan aikin wankin kodar don sauƙaƙawa masu fama da cutar. Bukar Abdu daga gazawa cikin rajiyonin maradi na kai shekara ɗaya da wata takwas. Duk sati sai na zo na amurso duk dabara ka da gona da wani abun da ke gare ka sai ya ƙari In Allah ya sa yan uwanka sana da wani abu su ma kullum su taimaka ma. Allura ma kaga sai ka sai ta wadda za a ma aiki ka biyar wannan kuɗin kuma kai na ka kwankwalo su in ba kada ita ba za mu aiki ba kira ga gwamnati da yan uwanmu wanda Allah ya hore ma su kawo mu mu taimako da mun riga sai da Allah ko na magani ko na kuɗi wani fata gare ka nan gaba abin da muke fata in Allah ra'ayi shi jihar Maradi an ce an yi amma yanzu dai shiru ba mu ga koyi ba ba wanda kawai da labari to ko menene ya kyautu mutum ya yi dan kiyaye kansa da kamuwa daga cutar ta koda Dr. Hassan ya bayar da shawarwari na farko dai wanda ake so a barcin gishiri sukari da yawa sukari ma rage muna cewa ji natural ji natural mai ko ji natural kinan sukarin su yawa gare su don ka kiyaye sukari bayan wannan kuma a rike shan ruwa muna cewa mutane su sha ruwa ga ruwa dai a banga balai lokacin zahin ga mutum ya kamata ya hutu kamar litir biyu na ruwa ce muku magani yana sa ciwon koda tun maganin gargajiya maganin ba na gargajiya wani ce ko wajen mu ma ko wasu maganin da muke bada suna iya sa ciwon kodan nan in ka barcin gishiri baka shan sukari a ce a motsa jikin nan yana so kamar kowane rana dai ko minti talatin ne haka da sahi ba sai mutum ya yi gudu ba an son tahiya da gaugance wajen abinci kuma a rika cin wasfuri da legume zai ta cewa bala da kayan garka yawancin nama ma malati ne ana son nama mi ba kamar kayan garkan nan da firikin nan sun yi gina jiki an yi samun lahiya da su bisa kan cin nama da yawa. Tuma Dalla duka duka kuma a nan shirin sai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Ibrahim Malam Cillo sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.